This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata talatin ga watan Afrilu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da tayin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gabar teku don samar da damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na gaza da za ta ci kusan dala miliyan 320 ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a kenya sun halaka kalla mutum 45 to kanin labaran kenan yayin da 'yan boko haram da iswap ke ta duba ko mecece makomar kungiyoyin biyu kungiyar iswap da jas har sukan yi amfani da makami tsakanin su kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikin su. to ko me gwamnan jihar neja zai ce kan batun wadata najeriya da abinci daga matakin jihohi jihar neja a Najeriya ta fi kowace jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun ƙaurace ma yammacin duniya da jamhuriyar Nijar ke yi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yana fata hamas za ta amince da tayin da isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su tayin da ya kwatanta a matsayin mai gwabi blinken ya bayyana hakan ne a ranar litinin a birnin riyadh na ƙasar saudiya yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a kokarin da yake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yankin na gaza wanda aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi Secretary of State Antony Blinken has a wide-ranging agenda as he meets with Wakilar AP ta ce Sakatare Blinken na ziyara ne a Saudiya inda yake tattaunawa da shugabannin kasashen Larabawa kan batutuwa da dama musamman kan batun yakin Isra'ila da Hamas. A halin da ake ciki wata tawaga ta isa kasar Masar a ranar Litinin wacce tare da haɗin gwiwar hukumomin Qatar take kokarin ganin Isra'ila ta dakatar da har-haranta a kuma saki mutanen da ake garkuwa da su. 'yan jam'iyyar republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin gaza da ke ci gaba da yaduwa a kwalejojin amurka suna caccakar shugaba joe biden lamarin da ke kara musu farin jini duk da cewa biden na ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren isra'ila waɗanda kusan ɗaukacin 'yan republican ɗin sun amince da su tunda 'yan bindigar hamas suka kai hari a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka isra'ilawa 1200 suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga isra'ila duk da cewa ya ɗan nuna damuwa cikin watannin da suka biyo baya biden ya ci gaba da nuna wa isra'ila goyon baya yayin da dakarun ƙasar suka yi ta kai hare-haren ramuwar gayya waɗanda suka halaka sama da falastinawa dubu talatin da hudu mafi akasarinsu mata da yara kazalika hararen sun lalata unguwanni sannan isra'ila ta takaita shiga da kayayyakin agaji lamarin da ya kai ga yankin na gaza na fama da matsalar yunwa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfiɗa a gabar teku don samun damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na gaza za ta ci kusan dala miliyan 320 mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar ta pentagon sabrina sin ta faɗa manema labarai a ranar litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kudaden da za a kashe ta haɗa da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar kazalika kudaden sun haɗa da kayayyakin agajin da za a shigar cikin zirin na gaza tun dai a makon da ya gabata dakarun amurka suka fara gina hanyar wacce za ta rika yawo a kan ruwa a cewar wani babban jami'in sojin kasar hukumomin amurka da isra'ila sun ce suna fatan kammala aikin nan da farkon watan mayu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa yayin da ake ta fafatawa tsakanin ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP mambobin ƙungiyoyin biyu na tatuba tuba suna miƙa wuya ga hukumomi ga hassan mai da kaina da rahoton rikicin dai wanda ya rincaɓe zuwa cikakken yaƙi tsakanin ɓangarori masu ikirarin jihadin na iswap da kuma jama'atu a ahalus suna lidda'awati wal jihad ya yi sanadiyar rasa rayuka masu yawan gaske daga ɓangarorin biyu ɗauki ba daɗin dai ya gudana a tsibirai da ke yankin tafkin chadi su mayakan boko haram da suka tattaru ta wajajen kukawa daga ɓangaren najeriya yayin da ɗaya ɓangaren kuma mayakan iswap suka ja daga daga wuraren kirta wulgo kusa da kan iyakar najeriya da kamaru inda aka fafata sosai kuma bangarorin biyu duka sun karkashe junansu na tambayi kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi laftanar kanar abubakar abdullahi kome suka sani akan wannan rikici na cikin gida tsakanin 'yan ta'addan eh hakika akwai rikici da gaba mai tsanani tsakanin kungiyoyi biyu na ta'addanci wato kungiyar iswap da jas ta inda har sukan yi amfani da makami tsakanin su kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ah, maya mayaka masu yawa cikinsu. Laftanar Kanar Abdullahi ya kuma min karin bayani dangane da yadda 'yan ta'addan ke mika wuya ga sojojin kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. A tsakanin 17 zuwa 27 ga wannan wata na hudu mun samu ƙarin mayakan Boko Haram guda shida waɗanda suka mika waya. Da ranar 25 ga watan Afrilu na wannan shekara mayakan Boko Haram guda biyu da Kaja Usman sun mika wuya ga jami'an rukuni na ɗaya na wannan rundunar sannan akwai wani matashi ɗan shekara goma sha tara da ake kira alhaji ali wanda ya mika wuya garin baga sannan kuma a ranar ashirin da shida ga wannan watan an samu wani mutum da ɗan shekara talatin da takwas da ake kira muhammad abdurrahman da matar shi sadiya da 'ya'yansu guda biyu ɗan shekara sha uku da ɗan jariri shi ma sun mika wuya. to ko menene dalilan da ke sanya sanya 'yan ta'addan ke mika wuya? Yawanci mun fahimci cewa suna mika wuya ne sakamakon fada da ke tsakanin su 'yan isuwa da bangaren su jama'ata sunna da suke wannan yanki na Chadi. Sannan kuma akwai aiki da muka gudanar wanda muka kira da uh, Operation National Salam. Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi kakakin rundunar kawance na kasashen yankin tafkin Chadi. Dr. Abubakar MS kwararre ne kan al'amuran yankin tafkin Chadin. Sun ga kamfen din da suke yi ba tafiya mai rai bane babu haske a ciki kuma ai kaga sabon gwamnati da aka samu musamman a burkina faso da mali ta nan yan ta'addan ba sa samun irin taimako da corporation da suka saba samu har da ma niger in dai za a iya tunawa ko a makon da ya gabata sai da jiragen yakin sojojin saman najeriya da niger suka biyan yan ta'addan a yankin zarri da ke kimanin kilomita 28 daga gabashin damasak a bangaren jihar borno inda suka yi masu ruwan wuta kuma suka karkashe da dama bisa na sa idon jirgin mayakan saman Nijar da ke tattaro bayanan sirri. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga yankin tafkin Chadi. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. To wani mummunan harin makami mai linzami da Rasha ta kai tashar Odessa da ke gabar tekun Bahar al-Aswad ya halaka akalla mutum hudu tare da jikkata wasu 28 ciki har yara biyu da wata mata dauke da juna biyu. Hudu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Ole Kifa. A wani sako da ya wallafa a manhajar Telegram, gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran shekarunsa sha biyu sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makeken gida. gwamna kefa ya wallafa wani hoton bidiyo wanda ya nuna yadda hayaki yake tashi a ginin da ke kusa da gaba tekun a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaba zelensky ya yi kira ga kawayen ukraine da suka yi musu daukin gaggawa da makamai we urgently need patriot systems ya ce muna buƙatar makaman kariya cikin gaggawa da makamai masu linzami ta hakan ne kadai za mu iya ceto rayuka a yanzu ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a kenya sun halaka akalla mutum 45 kuma masu ayyukan ceto na can suna kokarin neman mutanen da suka bata a cewar jami'an kasar watannin farko sun ce wata madatsar ruwa ce ta fashe a yankin da ake kira na kuru amma wasu bayanai na nuni da cewa wata magudanar ruwa ce da ta toshe ta haddasa ambaliyar ruwan Heavy rain has been pounding the country since mid-March. Wakilin kamfanin dillanci labarai na ya ce tun a tsakiyar watan Maris ake ruwan sama mai karfin gaske a kasar ta Kenya kuma hukumar kula da yanayi ta ce za a ci gaba da ganin saukar ruwan akai-akai. Ya zuwa yanzu sama da mutum 140 ne suka mutu tun da aka fara ruwan a tsakiyar watan na Maris a cewar hukumomin kasar. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, kamar yadda ba a rasa sani ba kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo wani taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro. daga cikinsu akwai gwamnan jihar niger muhammad umar bago wanda abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ya tuntuɓe shi kan batutuwa da dama amma ya fara da tambayarsa irin tsarabar da zai kai ma jama'arsa sai ya ce alhamdulillah rabbil alamin ah, mun gode ma allah da wannan dama da muka samu mun samu a ilimi sosai na yadda za a kasantar da zama lafiya a cikin al'umma kuma dalilai-dalilai kala-kala da misalai da yawa yadda ake samu irin wannan ibtila'i na rashin tsaro saboda haka za mu koma da da guzuran goron ilimi don a zauna lafiya insha Allah. To mai girma gwamna bari mu je ga batu na gaba wato batun aikin gona. Rashin takin zamani da rashin kayan noma na zamani suna daga cikin manyan kalubale da harkar noma arewacin najeriya take fuskanta kai a jihar kataneja a takaice me kuke yi domin shawo kan wannan matsala to alhamdulillah rabil alamin mu mutanen jihar neja da gwamnatinmu a tun da muka zo mulki mun yi hubbasa na magana aikin noma a noma shine tushen arziki mutanenmu ba abin da suka sani sai noma jihar Niger a nigeria ta fi kowace jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka. saboda haka mun duba cewa yadda mutanenmu za su samu waraka su warware a cikin harkan rayuwa shine mu koma noma to saboda haka daga zuwanmu mun yi kokari mun zo nan amurka mun kulla zumunci da kamfanuka manya-manya kamar john deere mun yanzu haka muna da tarakto ɗaɗɗaya guda dubu ɗaya daga hannun dondiya suna nan a ƙasa shugaban ƙasa ya zo a da su kwanan nan muna da taki yanzu kusan moto 200,000 uh, bags kenan muna da su insha Allah za mu raba su kafin ma a fara ruwa ko zuwan mu nan da mu da kamfanin beya mun sa hannun yarjejeniya na aiki tare saboda yawanci abin da ke kashe mutanenmu da manomanmu yawanci iri ne da iri ne da taki kuma ilimin iri kamar yanzu ka je karkara za ga mutum a rami ɗaya zai je na sa kwaya uku na masara ko na shinkafa to yanzu kwaya ɗaya mata isa ta baka fiye da yadda ake zato to yawancin mutane ba su san akwai ilimin noma ba suna ganin kawai a ɗauka abincin da ake ci ne a sa ƙasa iri ya bambanta ilimin fasada ya kawo cewa yanzu iri ma sai an dube shi an ga wani irin iri za a sa mai bukatan ruwa ne ko mara bukatan ruwa ne mai bukatan takin ne ko kuma da kwari ba za su iya ci ba ne a ilimi ya riga ya wuce wurin yanzu insha Allah kuma mun haɗa hannun hannun yin noman nan da kamfanin da yawa kamar ranke shi ma dan amerika ne sun ka muna za su ba mu aikin irrigation shine aikin lambu muna kokari da da undp maganan su solar pump da yake amfani da rana da kuma abubuwa da yawa da yawa kamar kuma kashin wannan dabbobin da muke da su da kuma mu fara tara su a wuri daya nan mu wannan zamu amfani da su ma mu generating lantarki da shi da abin da za a yi noma da shi To za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. In ka diba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yadda farko ba mu yadda a kawo sojawan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasar amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci wannan ku ce kuce wannan ka bar shi cikin cikin bakunan 'yan siyasa ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma mine ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta a ta'addanci ko abin da muke shakko idan muka kawo su jihar rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su ɗin ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jinƙai ba su da tausai kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwar da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin kowane dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta nijar a ƙarƙashin shugabancin janar abdulrahman Chani take juya bayanta ga kasashen yammacin turai tana fuskantar na gabaci me amfanin da nijar za ta samu daga kasashen rasha da china idan aka kwatanta wanda ta taɓa samu a can ba daga kasashen yammacin turai din. sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da rasha na cewa irin da nijar ta ga bayan faransa yanzu take neman ganin bayan amurka idan ta gaji da rasha ba za su rabu lafiya ba duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a ciki gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin ibrahim na maiwa da sule umaru dangane da sabuwar da filomasiya tattalin arziki da soja da jamhuriyar niger ke ɗauka ba ta da ɓata lokaci ba domin sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa sule mummuni barma da kuma bakin nasa in ka diba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yadda ba mu yadda a kawo sojan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojan ƙasar amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba kamar yadda nace ma dan jimma da dan jimma mai musamman su na rasha yau sun yi lalata na lalata su saboda wato rashin aƙida tausai da demokradiyya da a gare su kaga shi an ce mata ta tai da kyar da kyar ta bada bai amurka an ce mata ta tana nan tana sosai to ita rasha in ta ce takiya takiya na misalin da zan ɗauka ma shine misalin wato aminiyarta abukiyarta makwabciyarta ukrainiya wadda yake da suna jima juna yau tana babbakanta ba tausai ba jin kai abinda muke shakko idan muka kawo su rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jin kai ba su da tausai kuma ba su da aƙida wato incin biladam da demokaradiyya kenan yakin da za a yi da rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da waga kenan kurakuran da an kai a yi kokari a yi da su domin kuma kada a shiga cikin irin na jiya a harkar nan ta eh, ƙara kusantar ƙasashe irin su china rasha turkiya da iran a daidai lokacin da aka juya wa ƙasashen yammaci na turai da su irin su america eh, baya shin wani irin amfani ko rashinsa Nijar za ta samu. Batun tsaron nan shi kadai ne kake gana abin da ita rashar za a yi amfana da ita eh, ba ba shi kadai bane ba amma shi ne ummul aba'isa abin da kawo rasha a kasar sojojin rasha a kasar Mali kuma sun samu ci gaba an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi. Mm. To mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mu mun ka karfafa damkon zumunci tsakanin Eh, rasha da mu ko kuma ka gani ai eh, eh, balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha hukumomin rasha suke zawa nan ga kare da karau sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban mun yi rajejeniya ta hanyar yaƙi da ta'addanci akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta sai gashi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so mun ga gasu na rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojan rasha wanda za su ba sojojin mu horo dan saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin mm. kayayyakin da ma maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wa Nijar su ne babu ƙarin bayani akai eh, sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaƙi da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kuce ce kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin bakunan 'yan siyasa mu yanzu inda muke nan ga watan na muka yi ubangiji allah shi kama muna da sabin abokanmu na kokowa mu yi kokowa mu kare da ta'addanci cikin kasan mu mai dokoncin hankali ya za a ne ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara ko to mun samu an kawo muna su yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi tunda ai arzikinmu ya kamata ya ce a ce arzikinmu yana ba dama ta a kare mu in arzikinmu bai kare mu an wani arzikinmu nan baya da muka hoto tsahin kwanta waɗanda aka yi majuyin milki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unhwani aka yi da shi dan saboda a kare mu alhamdulillah kuma mun sani za a samu sakamako kai mun ma fara ganin sakamako a tun da an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko ko ma in ce ya ma kare to muna fata ubangiji Allah ya kara mai domin kwanci hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu mai da hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki wagga jejeniya da hulɗa da da kwai tsakanin mu da da rasha tabbado sakamako wanda zai ba dama talakan Nijar ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar mm, kiwon lahiya ta hanyar eh, kwanciyar hankali a yi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da rasha mu hudda kasar mu cikin kangi wadda lala hulɗa da muka yi tsakanin da tsohin turawa na faransa mm. da na amurka ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakanin da rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanga dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin eh, kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan bakar siyasa wadda turawan faransa da na amerika suka sa 'yan siyasa mu suna aiwata sun san da wannan mun kare ta kenan talaka ba a komai mishi karya um, sule muke amfani ko rashin amfanin kusantar kasashe irin su rasha china iran da turkiya waɗanda gwamnatin rikon koriya um, ta juya alkiblar ta zuwa wajen su. misali ka ɗauka prime minister mu ba ya je ƙasa amerika ba wajen neman tallafi ko kenan duk yadda akwai abuta akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu tafarkin da muke bisa kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shine adda wuya shi yasa samu jan hankalin su cewa da lalle al'azimu wa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun zamanin canja cewa da a hita batun ƙasashen turai ɗai a ƙara faɗaɗa a ƙara faɗaɗa saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su kasashen turan wato eh, yamma ke bada su ma akwai nasu idan hmm. kaga akwai umfani da dama ya kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai hmm. akwai kuma gudunmuwan da za su iya kawo hiyar da ma na waɗanda kasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cewa da a yi hattara a cewa da duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika karhi ya hika karhi ya hika wayo to kenan sai ka da zaman ka kashashe ne wanda dama idan aka ci sai a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakuwa da hankalin cuta shi ne muke ce ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu watan yau a ce an haɗa ciki shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye idan ka diba yanzu ga ma da jami'an tsaro sun hidda sakamako tsakanin wata eh, uku na sabon shekara gama jan kokarin da sun kai na <clears throat> wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jiran su kenan saboda su ce sun yi mulki dan tsaro ya ɓaci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada ko ku zai sa tsaro harka tsaro ta kyau muna goban bashi kuma muna zuga su ɗari bisa kan ɗari kenan in dai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan moriya to ya yi eh, kaji eh, abokina ya ce ce ku ce na 'yan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema a mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau to a gaishe ku to nan za mu ja burki sai allah ya kai mu rana wata mu zo mu ci gaba kuma in allah ya mai mu din ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba shine maganar kayan yakin nan da rasha ta kawo niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare niger ba ne na kare shugabannin sojan niger ne haka ne sannan kuma ya ake ganin raunin alaka yanzu tsakanin niger da gwamnatocin kasashen afirka ba waɗanda suke cikin ecowas kaɗai ba kasashen afirka dai masu shugabannin mulkin demokuraɗiyya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke karkashin mulkin soja duk wannan suna tafi a shiri mai zuwa allah ya yanzu kan muna godiya ga su baki namu ibrahim na mayo da sule umaru da ku musamman shi sule mummuni bar mu wakilin a yamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa a madadin su dukan aliyu mustapha sakwato ne a washington mu ba ku lafiya. To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yana fata hamas za ta amince da tayin da isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su tayin da ya kwatanta a matsayin mai gwabi blinken ya bayyana hakan ne a ranar litinin a birnin riyadh na kasar saudiya yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a kokarin da yake na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na gaza wanda aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi yan jam'iyyar republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin na gaza da ke ci gaba da yaduwa a kwalejojin amurka suna caccakar shugaba joe biden lamarin da ke kara masa farin jini duk da cewa biden na ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren isra'ila waɗanda kusan ɗaukacin 'yan republican ɗin sun amince da su tunda 'yan bindigar hamas suka kai hari a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka isra'ilawa 1,200 suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga isra'ila ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gabar teku don samun damar shiga da kayayyakin agaji cikin yankin na gaza za ta ci kusan dala miliyan 220 mataimakiyar sakataren yada labarai a ma'aikatar ta pentagon sabrina sin ta faɗa manema labarai a ranar litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kudaden da za a kashe ta hada da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar. kazalika kudaden sun hada da kayayyakin agaji da za a shigar cikin zirin na gaza wani mummunan harin makami mai linzami da rasha ta kai tashar odessa da ke gabar tekun bahar al-aswad ya halaka akalla mutum hudu tare da jikkata wasu 28 ciki har yara biyu da wata mata dauke da juna biyu hudu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin ole kifa a wani sako da ya wallafa a manhajar telegram gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran ɗan shekaru sha biyu sannan wato shekarunsa sha biyu sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makekin gida To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu na Shuwan Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasu. Salam.